بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين قوة جماد الأولى هجرة تدبو دريه دو da arba'in da uku ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya za mu tashi darasi na tamanin a cikin karatunmu na a <clears throat> maraki sa'ud da sharhinsa nasrul wurud tare da nashirul bunut <laughs> a gefe na'am hanyar zai muna cikin babin al'am mm, al'am na'am suna an rama ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر نعم يتي والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر العبد باوى والموجود da kuma samamme ma'anar samamme ai lokacin wahayi waɗanda suke a nan a lokacin saukar wahayi wallazi kafar da kuma wanda yake ya kafurta mashmulatun lahu to lafazin al'am mashmulatun mai tarewa ce lahu ga wato almazkur wannan haɗin zai koma zuwa ga eh, mashmulatun yana komawa ya zuwa ga su guda ukun a matsayin su zalika lada da nazar a wajen ma'abuta wato hangen nesa ma'abuta wato sani masu ma'abuta sani shine a wato khitab da ya zo na shari'a idan khitab din na shari'a aka ce ya ayyuhan nas hal yashmalul abid hal bayi ma za su shiga ciki ko ba za su shiga ciki ba haka alkafir zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba haka almaujud fi zamanin wahayi duna gairihi su ma za su shiga ciki ko ko ba za su shiga ciki ba hmm. to wannan ita ce matsalar da wannan baitin ya ya wannan baitin ya yi bincike a kai to kuma za mu ji sabanin malamai a kansa na'am zakar bi halin bai galabata asnafi minan nas ya ambata a wannan baitin wato kaso uku na mutane اختلف في شمول الخلافات الشرعية التي تتناولهم لغة an yi saɓani a cikin gamewar wato umarce-umarcen shari'a wadda a luga ta tanawaluhun a har a luga a zahirin luga tana gamye tana hadawa da su hal ta tanawaluhum shin waɗannan si waɗannan khitabat din shin suna wato tana hadawa da su a wajen shari'a ma kamar yadda ta da su a wajen luga kamar yadda ta hada da su a wato a harshen larabci ko ko ba ta gamewa da su hmm. na farko daga cikin waɗannan al'asnafus salasa ɗin bawa to mafiya yawan malaman malikiya da shafi'iya da hanafiya wa misluhum alhanabila yawanci su da ga duk irin waɗannan abinda shafi'iya suke a kai za ga hanabila ma a kansu suke babin usul ila annan khilaba khilaba yatnawalhu shar'an ya zuwa ga cewa alkhitab umarni na shari'a da ya zo ya tanawaluhu shar'an a shari'a ma yana haɗawa da shi al'abd shi bawa al'imam a tsubki tajuddin ya ingantar da wannan a cikin jam'ul jawami inda yake cewa da kuma cewar shi al-khitab al'am ya alkhitab na shari'a ya ummul abda yana gamewa da albawa da kuma kafiri kuma yana yana wato hadawa da waɗanda suka zo bayan su bayan wanda aka yi khitabin gare su saboda kowane daga cikin su yana daga cikin annas a yare a lugha harshe wal aslu adamun naqal kuma ka'ida shine kan cewa babu naqal hmm. wannan suna faɗan wato abin da yake shine asali a luga to ka'ida shine ba za ka ce an ɗauke ma'anarsa a luga ba an ba shi wata ma'ana a shari'a sai inda dalili domin al'asul adamun naql al'asul duk abin da yake a luga haka yake ma a shari'a in an samu canji an yi naƙilin ma'anarsa lugatan ya zuwa ga wata ma'ana ta shari'a to dole a samu dalili hmm, kamar yadda aka yi wajen sallah asalinta addu'a sannan shari'a ta zo ta ɗauke ta sai aka ce sallu kamar ra'aitu muni usalli aka nuna cewa sallar da ake nufi ita ce mai waɗannan arkan ɗin da waɗannan shuruf kaga wannan an yi naql inda babu dalili za a tsaya ne akan ma'anar ta taluga cewa addu'a dole aka wannan ka'ida ce kuma mun yi ta a cikin taqribul wusul wajen al al-lughawiyya wa shar'iyya na'am wa qawluhu kasancewarsa bawa wannan ba zai inganta ya zamanto mai hanawarsa shiga cikin annas ba suka ce to sai aka yi musu iradi me yasa ya fita aka fitar da shi daga cikin umarnin da aka yi da hajji aka ce walillahi ala nasi hijjul bait aka ce bawa ko ya yi hajji uh, a dole in ya yantu su ya yayi hajjatul islam inda kuwa wannan khitsabin ya hada da shi in yi hajji yana bawansa ya kamata a ce wannan hajjin da ya soke masa eh wal jihad ba, haka nan al jihad al jihad ba wajibi ne akan bawa ba to me yasa to abin da yasa suka fita ba wai dan sigar annas bai hada da su bane a'a akwai dalili munfasil wani dalili ne ya fitar da su amma asali sun shiga na'am wakila aka ce a wani kaulin aka ce wato shine kauli na biyu wannan ai an fahimci kan cewar abin da ya fitar da su ko abin ya fitar da bawa daga cikin daga cikin hajji shine dalili a hadisin ibn abbas a أيما عبد أؤتق آه، يا حديث ابن عباس نا آه، عندك أمبتي الصبي من آه، إذا بلغ الصبي فعليه حديث ابن عباس إنام المحرر الله في الحديث نعم سبب عدم الحرية اي أكوين نفسي ما أكن جوا با والبلوغ في الصبي جوا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى wa ayyuma abdin hajja thumma utika fa alayhi hajjatun ukhra fa alayhi hajjatul ukhra ko hajjatul islam nafsun siga al muharraf yi sacin ta ayyuma abdin utika al qawl al thani mun ji wannan al qawl al awwal wanda yake shine wanda ya tafi akai yace lada da zawin nazar qila a qawli na biyu kuma an ce waɗannan wato khitabat wato umarce-umarce da aka fuskantar da su ga bayi ba ta haɗawa da bayi wannan shi ne ƙaunin waɗansu sashen malaman malikiya da sashen malaman shafi'iya 'yan baya to akwai samara na'am to akwai samara kenan akan sabanin yambani alal khilaf abin da yake ginuwa akan wannan sabanin wajabcin sallar juma'a akan bayi waɗanda suka ce nassoshi sun hada hadda bayi sai suka ce sallar juma'a wajiba ce akan bayi suna kafa dalili da faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah eh wannan ayar Mhm. sai suka ce ya waje ba, da wannan nassin domin nuni ne yake yi a kan cewa an kallafa masa yin sallar juma'a wata dai waɗansu nassoshi su ne suka fitar da shi da suka yi tafsisin wannan umu. sai zamanto nan wato am ɗin ne ya fi shiga ciki amma a dillal hasa su suka fitar da su sai zama to amul maksus wanda ku suka ce wato sallar juma'a waje ba a kansa ba sai suka ce asali ma ai lafazin bai hada da bawa ba a shari'a eh. saboda aka san ba ma a umarce shi da ya sallar juma'a ba wannan lafazi ne wanda yake tsanta da al-ahrar saboda ka su a wajensu ba zai ingantu ka kafa hujja a akan wajabcin sallah akan bayi ba bil'aya da wannan ayar al-imam razi daga cikin malaman hanafiya ya ce idan haƙƙin na Allah ne to sun shiga to bayi sun shiga cikin alkhairai cikin annas idan kuma haƙƙin na bayi ne na bani adam ne to ba za su shiga ciki ba ba su shiga cikin annas ba eh lil adamiyina eh na'am adami eh, eh ba ba adamina ba adamiyin Mm. hadisin wannan hadisin ibn abbas ne eh, daga hadisin wa mm. na'am na ibn abi shayba din ko na'am to almuhim da ku shine ai dalil ad-dalilul munfasil in kenan dalili na daban shine ya fitar da su ah, ayyuma sabiyin hajja thumma balagha al-hins alayhi an yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma a'rabiyin hajja thumma hajar fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra وأيما عبد حج ثم أتك فعليه أن يحج حج حجة أخرى لم يروي هذا الحديث عن شعبة إلا يزيد تفرد به محمد بن المنها ابن المنهال <laughs> والموقوف أصح هكا البيهقي والموقوف أصح ya fi kama da ya zama to kofi. amma ga shi ne shine hadisin ibn abbas mm. yana azziya al-maqdisi ma ya roye shi a cikin al-muhtara na'am furu' to wannan sabani fil furu' a wajen wato a can hukunce hukuncen masail ne na fikihu amma ba wajen wajabcin sanin Allah ba ba a usul ba a nan wajen ya haɗa shi don ba za ka ce bawa ba a wajabta masa imani ba wannan idan ya yi wannan ai salatatun yi tsohon ajirahun eh, yana cikinsu amma ba shi ne ba shi da alaka da wannan matsala hmm. ma'ana fil wato wannan saɓanin a cikin furo ne cewa shin alkhitab ya malul Abid, ko la ya shimalu fil furo amma a cikin usul a wajen tauhidi wannan babu sabani cewa ya shimalul abid saboda bayan da za a kace bawa ba a ta masa ya san Allah ba ba a wajen ta masa ya imani da Allah ba kamar yadda za ka ce bawa ba a wajen ta masa ya hajji ba saboda shi dukiya ne ko ba a wajen ta masa ya jihadi ba saboda shi dukiya ne na'am A asinfu tsani kaso sinfu tsani wato kashi na biyu alkafir wakila la yadkhul aka ce baya shiga an gina shi akan rashin kallafa masa alfuro wato alkufar halhun hum na bi furu'i shari'a a la mun yi wannan matsalar hmm. to wanda suka ce ba a kallafa musu furo shari'a ba sai su ce alkafir la yadkhul hmm. to saɓani ya riga ya gabata akan wannan da kuma cewa abin da yake shine magana ta gaskiya cewa shi kafiri an kallafa masa bin furu'a أن الواقع أنه مكلف بالفروع وبما تفسره بسببه وهو الإيمان cewa ya gabata cewa abin da yake magana ta gaskiya shine shi bawa an kallafa masa furuwa kuma an kallafa masa abinda da shi ne furu'a suke ingantuwa ne imani an kallafa masa imani an kallafa masa abubuwan da ake gina aka gina su akan imanin kamar yadda aka kallafa ma al-muhdis wanda yake ba shi da tsarki aka kallafa masa sallah ai kaga ba za a ci an kallafa masa sallah da abinda kuma sallar take inganta da shi na tsarki saboda haka ba za a ce ta za a yi wanda ba shi da alwala ka zo ka ce masa yayi sallah ai da aka ce sallah an ce ya je ya tsarki sannan ya sallah saboda da ba za ka ce makafiri ta za ka ce an ce makafiri ya sallah ba bayan ba shi da imani sai ka ce a'a an ce ya sallah ya yi imanin domin sannan ya zo ya sallah umarnin da aka yi masa ne ya sallah umarni ne kan ya yi imani wanda sai da shi ne sallarsa za ta inganta eh, kaga wannan kiyasi ne sahih kamar yadda a kiyasin wato alkafir alal muhaddis na kan cewa da jami'in kan cewa kowanne daga cikinsu a wato za a iya masa umarni da abin da ya tawakkaf sihatuhu ala al da bi ingancin yin wannan ya tsaya ne a kan sai ya yi sharaɗin abu na'am to a sinfu salif sinfi na uku abun wanda yake samamme a lokacin da nassin ya zo wato umarnin ya zo na shari'a ina nufin lokacin zantar da shi zantarwa da wahayi ba banda wanda suke bayan su وإنما يتناول من بعدهم بنفس آخر تو أبن دي أو إجماع cewa abinda wanda suka zo daga baya abinda ya shigar da su wani nafsi ne saboda aka ce ya ayyuhan nas ana nufin almawjuduna fi waqtil khitab bai hada waɗanda suka zo baya ba eh wanda suka zo daga baya wanda suka zo daga baya kamar su mu sai binafsin nafsin aka sai da wani nafsi au qiyasun bi au qiyasin ko qiyasi au ijma'in ko ijma'i suka ce khitabi zance wanda ake na mushafaha na da al-mukhatab wanda yake da kai da shi aka fuskantar da mutum da hidabi da shi baya daukan wanda yake bayan mushafahar a yare yanzu in ka ce in ka zo in na zo na ce muku kumu kumu hm, ayyuhat tullab hm, to kaga ba za a ci duk wani tsari wanda wanda ya sabantu da ɗalibi shi ma in ya zo in da ya shigo nan wajen sai ya tashi ba saboda wannan umarnin yana nan so shi ne, man ba'adal mushafaha wanda ba su ake mushafaha aka fuskanta da wannan kitabun ba a luga baya hada su baya gamewa da su وإنما تناول المعدومين min للعلم من الدين بالضرورة abin da ya sa waɗanda suke ba sa nan a wannan lokaci umarnin ya haɗa da su ya game su Eh, saboda ilimi da ake da shi a cikin addini ta larura ta tilas an sani cewa shari'a mai gamewa ce shari'a ba a kan waɗansu mutane ba ce kawai Allah ta'ala ya ce an yi wahayin wannan alƙur'anin zuwa gare ni domin na gargaɗe ku da shi da kuma wanda duk ya shi to kaga irin wannan fitabin shi ne amma ba wai in aka ce ya ayyuhan nas lugatan ya hada waɗanda za su zo daga baya ba sai dai da irin wannan dalilin eh shine nassin akhar min bani adama min zuhurihim zurriyatahum eh eh mm, to ai wannan za a iya ce baka akan imani ne <laughs> amma kuma ai kaga yanzu wannan yanzu wannan hal ya sih ai ruko da shi akan hisabi a haka ba zai ba sai da manzanni suka zo da shi za a kama mutane ba za a kama mutane da alastu bi rabbikum ba <laughs> eh, eh. za a kama mutane ne da bi bi'satul rusul rusulan mubashirina wa munzirina li ya kuna lina ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul hatta na ba'atha rasula hmm. kuma ijma'i to kaga bayan nafsi da kuma ijma'i ijma'i ya kullu akan kallafa ma waɗanda suke ma'adumin waɗanda suke ba sa nan lokacin da aka saukar da wahayi bima kullifa bihi da abin da aka kallafa ma almaujudun samammu bihi da shi idan yayin da duk aka same su kuma suka kasance suka wayi gari ma'abuta cancanta da a yi musu takalifi

wato ittifaki samamme ne akan cewa su ababen yi ma taklifi ne da abin da aka yi ma waɗanda aka yi zance da su da nassin shari'a aka yi musu daɗi da shi idan wujidu yayin da duk aka same su kuma suka isa marhalar da za a iya musu taklifi sai dai saɓanin shine da siga ne kamar yadda su a wajen hanabila sigar ya ayyuhan nas ita ta haɗa su a wajen hanabila kenan nan. Ƙiyasan ko kuwa da wato dalili na shari'a kiyasan saboda kiyasi ya haɗa su cewa kamar yadda hukuncin yake akan waɗannan su ma hukuncin yake yana akan waɗannan saboda ke shari'a a mace. ko kuma da wani dalilin daban kamar ijma'i saboda haka saɓanin kawai na lafazi ne don babu jira wata natija ittifaki hasil akan cewa waɗanda suka zo bayan khitabi su ma an yi musu khitabi sai dai a wajen hanabila bisira a wajen kuma gairul hanabila laisa bisira bishar'i hmm. ibn hululu ya ce arrahuni ya ce babu saɓani cewa su ba a bar fuskanta da umarni da wannan bane halin rashin samuwarsu in ba su samu ba dama can ba umarce su da shi ba faɗin annazin da ya ce lada na bar na'am yana nufi cewa abinda aka ambata abinda aka ambata khitabi na kwatankwacin ya ayyuhan nas ya shimaluhu yana faɗinsa da ya ayyuhan ladina amanu daga a wajen ma'abuta wato a tunani wanda yake wato a mai katari wani daidai zamirin da ya ce lahu mashmulatun lahu yana komawa ne akan al'umum abinda aka same shi daga sa filbetis a baiti a sabiq wa ma ya ummu ya rasula eh, ni da sai na ce mashmulatun lahu ai lilmazkur haka ne tawilin abdamir to kaga ya bayyana shi yana nufin ya udu ila wa ma ya ummu hmm. eh, mashmulatun lahu ai lima ya ummu hmm. وما يؤم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل وما شمول من للأنثى جنكو وفي تبيه المسلمين اختلفوا نعم يتي وما شمول من لأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا آه باب وما آه جنفوا باب آه, آه،, آه، جنف shine almail babu karkata ga barin daidai a shumulu man li'unsa gamewar lafazin man ya game hadda al'unsa to wannan babu laifi akan yin haka wa fi musulmi na talafu amma a cikin kamar musulmi na shine jam'u muzakkar salim to shigar mata a ciki ikhtalafu wannan sun yi saɓani. Hmm. an fahimta wato akan matsala biyu ne akan man shin abin da ya zo kamar man amila salihan wannan ya hada hadda al'unsa ko ku bai hada da ita ba ya ce to shumulunta ga man wannan babu laifi a cikin wannan bi ma'ana ya shimalwa amma wajen jam'u muzakkar salim to wannan ikhtalafu ah, eh, hmm, nan sun yi saɓani hmm, shin ya hada mata za su shiga a cikin jam'u muzakkar salim ko ba za su wannan akwai saɓani kan shigar mata a cikinsa na'am al-mu'allif ya ambaci matsala biyu a wannan baiti wanda akwai akai sabani akwai sabani a tsakanin a cikin su tsakanin malaman usul na farkon su lafzar man al-istifhamiya eh, man idan ta zo al-istifhamiya au ashartiya ta sharaɗi mai jawabi neman jawabi shar au almusula bi ma'ana allazi shin tana hal ta tanawalul inas tana hada wato tana game mata lafazin yana game mata ko baya gamewa وقد أشار المؤلف إلى تناولها لهن بقوله. تو المؤلف يأي إشارة يزوى جميع وسو جماتا دفت إنسا وما شمول من للأنثى جنف لأنثى <clears throat> وما شمول من لأنثى جنف li'unsa ai ai ai abin nan gara ka bashi li'unsa din saboda ya zamanto a nake Shimuluman man li'unsa lil'unsa in ka ce haka ka mai da shi jins kenan amma in ka yi shi a na kira ai ya fi shimolin jins amma me yasa ka sa alif da lam din bayan a nusa din babu eh, eh, a tamu nusar babu haka ne a ta nashirul bunut akwai wa ma shimolu man lilunsa janaku eh, saboda waka sai ka ce lilunsa sai ka yi tashil mm, amma a tamu nusar. babu a alif da lam mm, li'unsa haka ne a nusar tahqiqin wannan ma shi Sheikh al-Mukhtar shi ma haka yake lilunsa mm. yani yana nufi annahu laysa bimailin an sawab wato babu karkata ga barin daidai aljanaf shine faman khafa min musin janafan aw ithman aljanaf almail eh, babu karkata ga barin daidai قال haramai ne ya ce. da ittifaƙin dukkan wanda ake danganta shi zuwa ga tabbatar da manyan tasibu ma haka ta a tamu nusa yake mm. wanda yake daga wato ma'abuta ilimin harshen larabci da kuma ma'abuta ilimin usul To sashen hanafiya ya saɓa a kan wannan sai suka ce, La ta sinawa A ai lafazin baya haɗa su. Wa mana un ƙasar mar'atin murtadda almadula alaiha bi hadisin Bukhari man baddala dinahu fatuluhu. Kuma suka hana wato a kashe mace wadda ta yi ridda wadda a hadisin Bukhari ya nuni ga yinsa a cikin man baddala dinahu fatuluhu. sai suka ce man la ya shimalul unsa na'am to yanzu kamar man baddala dinahu faqtuluhu yanzu ka dauke shi akan man din muzakar ne ko ko yashmalul muzakar wal muannas tunda babu abin da zai nuni akan akan wanne ake nufi dinahu to a lamirin namiji ko lamirin man <laughs> to ai shine dinahu dinahu ad-damir ya'udu ila madha ila man to ai to ai saboda haka har yanzu khilaf din yana nan eh, man zaka ce in ka ce ila namiji ina aka ambaci namiji anan man aka ce <laughs> shine idan ka ce saboda ba za ka iya istidlali da damir din akan cewa shine zai raba gardamar ba saboda fi ma istidlal ne bil mukhtalaf fihi fi mahallin niza' ne ainihin mahallin niza ɗin in ce damir ya udu ilal muzakkar mai hujjaka ad-damir ya udu ila man shine wannan shine haqiqa tun tunda man lafazi ne muzakkar amma madlulinsa muzakkar ne ko mu'annas ne to wannan kuma ba za ka same shi daga wannan abin nan din ba zai iya zamantowa mufrad zai iya zamantowa musanna zai iya zamantowa jam'i zai iya zamantowa muzakkar zai iya zamantowa a mu'annas yanzu in aka tambaye ka in aka ce man fiddar ka ce hind ya yi ko bai yi ba kuma wanda ma ya mafi ma ka ce man kama sai ka ce hind ko hmm? amma haka ai ba cewa ake man kamat ba hmm. <laughs> na'am وشنع إمام a cikin alburhan wato ya kausasa magana a kansu ya musu tashni'i ya bakanta musu a kansu ya isa matuƙa wajen raddin wannan magana tasu to ka duba in kana so a cikin alburhan gashi nan har ya gaya maka a juz'ul awwal safa 360 faqra 261 to matsala ta biyu shin mata suna shiga cikin sigogin jam'i na muzakkar asalima wadanda suke muzakkar salim wanda bina'ul wahid ya kubuta a cikinsa aula ya dukul ko ba sa shiga وأشار إلى ذلك المؤلف بقوله تو wannan matsala ita ce al-muallif ya ishara da fadin sa wa fi shabihi al-muslimin ikhtalafu mm, wa fi shabihi al-muslimin ikhtalafu yani yana nufi أن العلماء اختلفوا في هذه الصيغة وأشباهها cewa malamai sun yi sabani a cikin wannan sigar da makamantanta daga dukkan sigar da take keɓantuwa bizukuri da maza shin mata suna shiga suna suna shiga cikinta ko ba sa shiga alqarafi yace abin da yake sahihin magana a wajenmu wato malaman malikiya shigar mata a cikin umarnin da ya zo ma maza alqadi abdulwahab al-baghdadi haka ya faɗi shi eh, ƙarshen maganar karafi kenan hmm.

cewa shi jam'in muzakkar salim da makamancinsa to mata ba sa shiga cikinsa sai dai ta fuskar rinjayar da maza akan mata kamar yadda yake al'adar larabawa a cikin su cewa suna yin amfani da sigar suna rinjayar da maza akan mata suna rinjayar da masu hankali akan marasa hankali to amma fa wannan sabanin wannan ya a cikin sigogi waɗanda suke ba su keɓanta da maza ba da hasabin wato maddar da aka kawo sunan kamar to kaga ar-rijal wannan siga ce khasa lizukur da take banta ga maza wala fi ma huwa mawdu'un lizzukuri wal inath haka nan ma wannan da kuma a cikin abin da aka ajiye shi ga maza da mata kamar annas kaga wannan ba zancen cewar ka fitar da mata tunda annas ya hada su da kuma man kamar yadda ya gabata tunda nan ya ce wa min janafi hmm. Saɓanin ma huwa bi a cikin abin da yake da da gwargwadon maddar abu ne wanda ake ajiyewa lahuma gare su asabul madda mm. amma in ta siga ne ga maza ne kawai amma maddar ta hada su ga baki daya sai dai amma abin nan asiga lidhukuri faka mm. kaga asiga lidhukur kama ar-rijal al lidhukuri wal inas kamar annas mm. to amma wanda ya zamanto yana wato almada ta zamanto lizukuri wal ina amma kuma asiga lizukur kawai to anan khilafin yake hmm. na'am kamar karman kamar almuslimun kaga almuslimun hasab almada kullu man salima kullu man aslama kai kullu man aslama ya shiga ciki hasab almada amma ahabu asabu siga asiga kace almuslimun ana nufin maza ne tun daga shi an ce al-muslimat daga su daga suwar din da aka yi sabani a cikin su daga hakanan ma al-khilaf a cikin suwar da aka yi sabani a kansu daga daga sigogin jam'i na tafsir kamar suwam da kuwam hmm. jam'u sa'im mm, da kuma jam'u qa'id sabanin suwamun wa quwwamun domin wannan bai keɓanta da azzukur ba suwam da quwwam amma suwam jam'u sa'im quwwam jam'u qa'im ba jam'u qa'ima ba mm. haka yace suwamun wa quwwamun wannan laysa khasan bizukur eh haka ne tunda fu'alun fu'alun a siga ce hasabul a sarf yana a lisfa'imi wa sa'ima haka nan ma kuwamu mm. suwam eh. ne a a wannan lilzukur eh suwam da kuwam jam'u sa'im wa qa'im kamar kuttab mm, jam'u katib mm. وقد صرح ابن a cikin muktasar ya sarraha أتكلم مختصر يا صرح بعدم دخولهن da rashin shigarsu amma bidulalatin zuhur wato da rinjayar magana ba nassi ba laisa nassan fi adami dukul kuma ya raddi akan alhanabila faɗinsu da suka ce sun shiga ciki karshen maganar ibn al-hajib kenan وقد ذكر الشيخ الأمين رحمة الله عليه هذه المسألة في تفسير سورة الفاتحة الشيخ الأمين الشنقيطي الله يجيك أنسى يا أم بتشونا مسألة تفسير سورة الفاتحة وذكر أدلة الفريقين من يا wato bangarorin guda biyu a cikin alkur'ani bai rinjayar ba daga kansa da kansa illa anna kalamahu yushiru ila adami dukhulihinna sai dai zancensa sa yana yin ishara zuwa ga rashin shigar mata a cikin wannan siga illa bi qarina sai da qarina to maganar maganar ibn al-hajib din kenan eh shi yasa yace al dhuhur al dhuhur kenan sai da qarina yanda ya yi ta'abiri ya fassara ma'abuta wannan ƙaunin da cewa su ne mafiya wato masu yawa kuma ya ambaci a ahalul ƙaunin amma abuta ɗaya ƙaunin da cewa fa zahaba ƙaunin waɗansu mutane sun tafi to zancen asubuki a cikin jam'ul jawami yana daidai da maganar ibn al haƙiƙa. to a haƙiƙanin magana akwai dalilai a cikin alkur'ani da sunna da take nuni a kan shigar mata cikin jam'in muzakkar salim daga cikin littafin alkur'ani akwai faɗin Allah ta'ala a sha'anin sayyidatuna maryam وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين شيني الشاهد كاغا تاشي cikin القانتين والقانتين جمع مذكر سالم wannan nafsi ne ala dukhulihinna da kuma faɗan Allah ta'ala a cikin matan wannan al'aziz wannan babban wato ministan daular fir'auna daular sarkin misra kai innaki kunti min al-khati'in kaga al-khati'in jam'u muzakkar salim ومن السنة تقريره صلى الله عليه وسلم سلمة على فهمها من قوله صلى الله عليه وسلم daga cikin sunna kuma fadin annabi sallallahu tabbatarwar manzo Allah sallallahu alaihi sallam) ga ummu salama akan fahimtarta daga faɗin sa alaihi salatu wassalam man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzuri illahu ilayhi man jarra thawbahu wanda duk ya ja tufarsa saboda takama Allah ba zai kalle shi ba ya sai ta ce yadda ta ce yaya mata za su yi da gezar wato mayafansu وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع كما أهل اللسان ما أبو تهرش العربي سني إجماعي أكن رنجا يدا maza akan mata a cikin jam'i. To ijaba akan wannan wannan ba shi ne ba nan ne mahallinsa ba. Wato mahallinsa sai a koma cikin ilimin luga. to wannan dai kun ji matsalan guda biyu kowanne daga cikin su akwai saɓani a saɓanin waɗanda a cikin matsalar a cikin matsalar man alhanafiya sun saba ko ba'adul hanafiyya da suka ce man baddala dinahu faqtuluhu mace bata shiga ciki ba eh. suka ce wannan siga ce da mata ba sa shiga tunda siga ce muzakkara saboda haka wanda za su shiga ma dole su zamanto wato almuzakkar da haka mata ba su shiga ba matsala ta biyu jam'u muzakkar salim wannan sigar ita ce khilafin ya zo ba jam'u taksir wanda maddarsa na maza ba ne kamar arrijal ba kuma a wanda sigarsa ya zamanto na maza ba ba kuma wanda dama madarsa an ajiye shi ga maza da mata ba kamar kamar annas kamar annas to amma alƙawun fa eh, eh? mata za su shiga la yakar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wal athu yaktabi al mughayara wala adri walastu ikhalu adri a qaumun a qaumun menene to mu kyale qaumun da ya wannan kala ya kaumi sai zama to an fitar da mata eh an yi in mace kwarai da gaske an yi istisna a wannan ahalak ne ko mm, mm, mm. to idan amma idan sigar idan hasabul madda ya shariku fihi dhukur wal ina amma kuma asira lizukur to wannan shine mahallin khilaf shine jam'u muzakkar salim wadda sifarta za ta iya hada sifarta ita ce maddar da aka yi istiqaqi za ta hada maza da mata hmm, kama almuslimun as-sa'imun hmm, to kaga waɗansu za su iya cewa ai gashi Allah ta'ala ya ce innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an bambance to me fa'idar bambancewar saboda ba su ga cikin al-muslimin bane na'am wannan karaya eh, eh, hmm. ba sai ba sai an yi ba eh. sai aka ba ta ansa saboda haka wannan an yi ne ijabatan lisa'il saboda haka nan ba za a ɗauki dalili an ba akan wannan na'am to wannan dai ne dai matsalar guda biyu hmm. su akwai saɓani saɓanin hanafiya da'if ko shi yasa aka ce imamul haramain ya musu tashni'i a nan kuma a wannan mas'alar a a ibn al-hajib da yace illa bi dalilin zahir wato sai da qarina al-asl wato shine kan cewa suna shiga bin zuhur wato adamu duhul zahiran saboda haka ba za su shiga ba sai da dalili hmm, sai da dalili hmm. alhanabila suna tare da shi almusannif bai faɗi ra'ayinsa ba tunda kawai cewa ya fi wafi shabihil musulmi na talafu ya yi hikayar khilaf eh ina ya karkata a almusannif ai shi muna annazim nake nufi annazim وعمم الجموع للأنواع إذا بمن جر على نزاع فمن علوم الألف بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول yace wa ammimil jumu'u a jam wato dukkan sigogi na jam'i da suka zo ammim to ka game da su lil anwa'i ga dukkan nau'in wato na azukur wal inas sa idan kai jam'i zai hada kai ta amimi da shi lil anwa'i ga nau'i na azukur wal inas idza bimin idza min jurra ala nizai idan wato idan aka yi musu jarra da min alani za a yi amma shi ma fa wannan fa a bisa jayayya tsakanin malamai kamin ulumin alƙibit tafsili kamar wanda aka ce alƙi ka yi ilƙa'in darasi min ulumin na ilimi bitafsiri da rarrabewa lil lilfiqhi wat tafsiri wal usuli wato idan aka ce ma mutum ya yi da wato ya yi ilka'in darasi kowace rana abin da ya sauwaka na a tafsir wal fiqh wal a sharhin zai bayyana insha Allah yan bani al-khayf ma sharita ala mudarris an yulqi kull yawmin ma tayassara min ulumin thalatha وهي التفسير والفقه والأصول هل يجب عليه أن يلقي, أن يلقي كل يوم من كل واحد منها aw yakfihi an yulqiya min wahidin minha in aka ce kayi ilqa'in darasi min al-fiqh lil fiqh wat tafsir wal usul idan kayi ilqa'in darasi akan ɗaya daga cikin su ka cika sharadin da aka yi maka ko ka ce kayi ilqa'in darasi akan kowanne da fanni saboda an ce min ulumi min ulum alqi min al-ulumi lil fiqh wato alqi darsan min al'ulumi fil fiqhi wat tafsiri wal usuli to tunda an ce min al'ulum kaga al'ulum ya shimal dukkaninsu saboda haka idan kai guda ɗaya ma ka yi umarnin da aka ce maka ko ka ka haɗa saboda tafsilin da aka yi na'am yana nufi إذا اجتمعت مع الجموع المعرفة بالألف واللام yana cewa wato sigar tab'id a siga ta a sashe idan ta haɗu tare da a jam'i da aka yi masa ma'arifa da alif da lam ko aka yi masa ma'arifa da izafa ko kuma sigar ta haɗu da a wato siga wadda take ta hasur ta kiyaye ta katangewa kamar asma'ul adad kamar sunayen adadi kamar goma a biyar da makamancin wannan. To wannan baya hana al’umum a wajen jumhurin malamai. Ya yi ishara zuwa ga saɓanin da faɗinsa ala niza'i a bisa saɓani. Yani an na halar ƙaula wa huwa hamdul jam'i ala jami'i an wa'ihi alladhi huwa mazhabul jumhuri munaza'un fihi cewa wannan kaulin wanda yake daukan jam'i akan dukkan dukkan nau'o'insa gabaki daya <clears throat> wanda shine madhhabul jumhur wannan abin jayayya ne a cikin sa وإنما حمل الجمع هنا على جميع أنواعه abin da ya sanya ya dauki jam'i akan dukkanin nau'o'insa lima taqaddama min anna madalul al'am kulliya saboda abin da ya gabata cewa abin da am yake nuni kulliya ba kulli bane kulliya ne hukunci ne mai game dukkanin sa, ba hukunci ne akan ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku ba wasmal adadi amun fil ma'ana shi ko sunan adadi lafazi ne mai gamewa a ma'ana duk da ba a istila ba a kiransa lafazi am amma a ma'anarsa sa'am ne na ka faɗin Allah ta'ala ka ɗauki sadaka ka karɓi sadaka daga dukiyoyinsu kun ganin an yi sunan jam'i ne ake masa ibafa amwalihim hum kaga al'amwal jam'i ne wa hum an yi sai zuwa ga waɗansu mutane wanda suke mahasurin tunda abdamir abu ne wanda yake ma'arifa ne mm, na'am يقتضي على مذهب الجمهور الأخذ من كل نوع من مال كل واحد wannan yana hukuntawa a bisa mazhabar jumhur a karbi daga kowane nau'i na dukiyar kowane ɗaya daga cikin mutane wato aka tashi fitar da zakka in aka ce khudh min amwalihim ai min amwali kulli wahid ya zama to an ɗauki sinfi daga cikin daga cikin kaya a fitar daga cikin a daga cikin kuɗi a fitar daga cikin amfanin gona a fitar daga cikin shanu a fitar wa haka wasila a kauli na biyu kuma shine almunaza din inna tab'id yubtil na'am at-tab'id wato sanya bangaranci a ciki sanya bangare eh, yana bata gamewar sigar umum din a cikin wannan hukuncin wanda aka faɗi ɓangarensa li'anna min domin ita min littab'id ce tana nuna ba'ali min amwalihi min eh ba duka ba hmm. to kuma wannan hukuncin yana gaskatuwa da sashin madlulinta shine nau'in wahid in ka ɗauki daga nau'i ɗaya ya tabbata ka ɗauka min amwali hmm. to a bisa wannan min don haka ayar kadai tana hukunta ɗauka daga nau'i ɗaya daga dukiyar kowanne daga dukiyar kowanne ɗaya in aka ɗauki jinsi guda ɗaya nau'i guda ɗaya shikenan an yi aiki da ayar uh, wannan shine ra'ayin ibn al-hajib a cikin muktasar sai ya ce muktasar ɗinsa na usul mas'ala wannan faɗin hudmin amwalihim ba ya hukunta ɗaukar sadaka karɓar sadaka daga dukkan nau'i na dukiya saɓani ga mafiya yawan malamai ƙarshen maganarsa kenan فاعترف بأن القول الأول مذهب الأكثر نعم كاجي يا إترافي يا شيء دا يا يدا da cewa qaulin na farko shine qaulin mafiya yawa ولكنه خالفه amma ya shi ya saba maka wannan kaulin وشرع يرد مذهب يرد يرد eh مذهب مخالفيه sannan ya kama raddin wato mazhabar waɗanda suka saba masa ka duba shi in kana so a cikin al-mukhtasar tare da sharhin sana al-asfahani وعذاب المؤلف في الشرح للقرافي المؤلف ما الشرح يا دنجن تونن قولن القرافي قلت to shi ya ce shi sahibinmu mai nasrul wurud ban sani ba ko shi ne ya faɗa ko shekul amin ne wannan kaulin ba sanci ba ne a ra'ayina Allah ne mafi sani musamman ma idan ya wato yayin da ya zamanto ayar ta zamanto ba a sadaka ta dole ba ba a zakka ba ce mm. tare da cewa abu ne abin sallamawa cewa mai shari'a da zai ce ku kashe mutum daga cikin mushrikai za mu fita daga cikin wannan umarnin wannan wannan nauyin da kashe mushriki guda daya ba sai mun kashe kowane dukkan mushrikai ba gashi kare saboda hmm. a tabiid din tazo min al-mushrikina rajula na'am hmm. yana da dabbobi zahirinsa kenan eh kana da harf idan aka fitar in aka fitar daga mashiya shikenan ba sai ka fitar da sauran ba ba sai ka fitar daga kowane jinsi na dukiyarka sai ka fitar masa da tasa zakar ba in ka fitar da guda ɗaya ka aikata umarnin amma kuma fa wannan duk wannan ba magana ce wanda yake wannan ayar mujmala ce bayani ta ai akwai shurut kuma kamar su nisab kamar su hawalanul haul da sauransu Hmm? amma wannan ana magana akan tsagoran sigar ne mai take hukuntawa ai eh to amma ai ba daga sigar suka dauka ba kayan bane alal khilaf yi mana to amma wannan me daga sigar ne ka gano wannan eh? <laughs> to ai shine sigar ba ta yi ba wannan dai akan shi yasa a abin nan uqtulu min yana so ya kawo siga wadda take daga da nafsi shi yasa ya ya zabi ayar at-tabi'id bi min din da khudh min amwalihim wa illa kamar in aka ce uqtulu min al-mushrikeena rajulan in aka dauki wannan mas'alar ita ce za ta bayyana abin sosai dan aka ce uqtulu min al-mushrikeena kaga sigar umum ce a an yi jam'i hmm, amma kuma an yi masa jarra da min wadda take hukunta at hmm. to wannan yana nufin wannan lafazi ne am wanda zai ɗauka daga kowane mushrikai daga kowane jinsin mushrikai sai an kashe mutum ɗaya saboda al-mushrikun lafazi ne am saboda haka ya kama daga dukkan jinsin mushrikai mm, da wanda suka yi shirka da ibadar gumaka da wanda suka yi shirka da ibadar buza da wanda suka yi shirka daga kowane daga cikin su sai ka kashe mutum ɗaya daga kowane nau'i na shirka ko kuwa in ka kashe mushriki guda ɗaya daga kowane nau'i ne ka riga ka yi ka soke nauyi hmm. wanda suka ce am ne to shine alqaulul awwal shine qaulul aksar shi kuma ibn al bai tafi akan cewa an aka dauki guda daya shikenan ya riga ya yi hmm. na'am ma shar al-muallif ila ma yanbani alayhi al-khilaf bi qawlihi to sannan sai al-musannif yayi al-muallif yayi ishara ya zuwa ga abinda wannan sabani yake ginuwa yake ginuwa akan sa wato samaratul khilaf kenan kamin ulumin ya zuwa ga karshe kamin ulumin alqibit tafsili yani annahu law waqa'a shartun 'ala al-mudarris fi iqdihi an yulqiya kull yawmin ma tayassara min ulum al-hadith ومن علوم min ومن علوم الأصول wannan abin da zai gino akan samarar khilaf din da za a sharadi zai afko akan malami a cikin wato koyarwarsa da yake yi akan cewa kowace rana ya yi ilka'in abin da ya sauwaka gare shi na wato ilimin hadisi da ilimin tafsiri da ilimin usul to a bisa to a bisa mazhabar al-jumhur na kan cewa wannan ammin din yana ba da al'umum ne wato eh, yana lizimtarsa kowace rana sai ya yi darasi a kan kowane ɗaya daga cikin waɗannan ilimai to in kuma aka tafi akan alƙaulus sani cewa min ɗin nan da aka yi ta tabi'id ta ɓata al'umum to ya ishe shi daga kowane nan ulaman daga wannan ilman ya yi ilka'in darasi guda ɗaya kawai daga kowanne daga ciki in yayi shi kenan saboda saboda umum din an riga an rusa shi da min littabi'in na'am والمقتضي Salafi جل mafumin كذاك مفهوم A wal muktadi abinda ya tabbata da dalalatul iqtiba a amma to yafi yafi yawa a amma jul a amma A cewa abinda ya tabbata da dalalatul iqtiba to jullu salafi mafiya yawan malaman salaf wato sun sanya shi mai gamewa kazaka mafhumun bila mukhtalafi bila mukhtalafi hakanan ma lafazi hakanan ma abinda ya zamanto an dauke shi bil mafhum wato mafhumul mukhalafa shi ma haka yake wato yana yin ta'amimi wato a lafazi da ya zamanto fi duk maganganun da muke yi akan alfaz ne to akwai abin da yake lafazi yake nuni gare shi ba a mahallin nufki bihi ba shi shine biddalala kama dalalatul ba kaga ba lafazi ne yake tabbatar da ita ba bal sihhatul laf aqlan aw shar'an hmm? to wannan ma'anar da aka fitar da ita daga dalalatul ba. ita kanta tana ba da ma'anar umumi duk da ba lafazi ba ce haka zalika al-mafhum in aka ɗauki mafhumul mukhalafa shi ma kaga ba lafazi bane tunda al-mafhum shine ma dalla alaihi lafzu fi ghairi mahallin nutqi bihi abinda lafazi yayi nuni gare shi ba a mahallin nutq ba kaga ba lafazi bane mafhum ne to shi ma wannan ya ummu hmm? shi ma wannan am ne saboda ka kaga mafhumin kamar mafhumin falata kullahuma uffin wato dukkan kaga daga wannan mafhumin za a iya daukan addarbu ashatmu mm, da sauransu duk za su shiga ciki to wannan mafhumin shi ma am ne mm, shi ma am ne na'am ya gabata a yayin da aka ambaci dalalatul iqtiba أن المبتدئ كلام يتوقف صدقه أو صحته شرعا أو أقلا على معنى غير مذكور cewa abinda wannan ma'anar take hukuntawa wato cewa shi dalalatul ittiba wato zance ne wanda gaskiyar maganar gaskiyar zancen ko ingancinsa a shari'a ko a hankali yana tsayuwa ne akan ma'anar da ba a ambata ba hmm. وذلك المعنى لا تستقيم صحة ذلك اللفظ بدون تقديره كما ونما أنر wadda ba a ambace ta ba ba ingancin wato wannan lafazin ba zai daidaita ba ba tare da an kaddara wannan ma'ana ba a wannan baitin ya ambata cewa cewa wannan ma'anar wannan ma'anar wadda gaskiyar wato ingancin lafazin take tsayuwa a take a wato take a tsayuwa akan akanta to ita kanta wannan ma'anar am ce a wajen wato ilahirin malaman salaf yana nufi أكثر المالكية والشافعية ما في آية وما لما مالكية ده شافعية كما نص عليه في الشرح كما يندي نسي أكنسا أتكين شرحي to ma'anar dai maganar tasa cewa wannan al'amuran suna suna masu gamewar ma'ana ne don saboda kada a samu al'ijimal, wato rashin bayani isharar da ya zuwa ga jullus salaf ya nuna saɓanin ibn al-hajib ne da al-ghazali da kuma waninsu su cewa suka yi ba yayin ta laya umuha wannan wato ma'anar ba ta zamantowa amma domin larura tana larurar da ake da ta sa ake wannan tafsirin za ta izu da ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin to sai zamanto mujmal ne sai ya zamanto mujma abu ne wanda yake a kunsashen ma'ana tsakaninsu karina ita za ta tabbatar da wanne ne mu ɗauki dalalatul ba, hmm. wani misali yawanci suke kawowa a cikin dalalatul iqtiba kama hurrimat alaikum ummahatukum dalalatul ba tana hukunta ai hurrimat alaikum nika'u ummahatikum tunda la yumkin a sifanta aljussa bil hurma dole sai an yi takdirin abinda da da shine ma'anar za ta yi istiqama an haramta muku auren ummahatuku to wannan abin da ake kaddarawa shine suka ce shi kansa wannan am ne to in am ne kaga a a a da annika ta yaya za a samu al'umum a cikinsa ta za a samu al'umma a cikinsa an nika ai ɗaya ne hmm? Hmm? kaga nan kun ga abin da shekul muktar ya kawo a sharfin nasa ya ce faƙauluhu ta'ala hurrimat alaikumul maita matsalan ya ƙtabi taƙdiru mudaf ƙablal maita la ma'ana li ta'alluƙi al'ahkami bizawa fa'imma an taƙol akil أو شرب لبن الميتة مثلا حرمت عليكم أكل الميتة وحرمت عليكم شرب لبن الميتة فيقدر تناول فيقدر تناول تناول الميتة الشامل لكل شيء انتهى بالمعنى من شرح المؤلف على البيان وانهى ذلك النهو وإنما أما حذارا من الإجمال وقيل لا يؤم الاندفاع الضرورة بواحد منها to kaga dukkan lafazin da zaka iya takdirinsa eh? dukkan lafazin da zaka iya takdirinsa to wannan in aka ce am ne to ai kaga abin ya zama to ijmal kenan kenan ba kai bayani ba me aka haramta a almaita din wannan mafhum wannan wannan dalalatul iqtida din takdirin da za a yi in ka ce am ne to kaga kana buƙatar dalili yanzu ka ce hurrimat alaikumul maita to kaga a akluha zai shiga ciki ko wannan ya sa to shurbu labaniha shi ma yace zai shiga ciki to bai'uha al-intifa'u biha duk waɗannan duk za su shiga ciki <laughs> to kaga abinda ake gudun kaga yazo shine dama ijmalin ai ijmalin suke gudu shi yasa suka ce am to kuma kaga din yanzu kamar yadda ka kawo na wajen al-ihab kaga ya nuna akwai ijmal wanda yana buƙatar bayani ah, bari mu ga a cikin asalin abin da ya faɗa a'a bai kawo shi ba shi ma bai kawo maganar ba to su da suka ce al'am don kada a sami ijmal ka sai su kaddar dukkan wani abu mm, Abin da za su iya kaddarawa sai zama to lafazi am ne saboda in ba su kaddara wannan in ba su kaddara lafaz am ba to zai to kan cewa wannan ta to mujmala kuma wal abinda ake hukunta dalalatul iqtiba ta zo ne ɗaya daga cikin abubuwan da wasu ɗaya daga cikin abubuwan da suke daukewar ijmal ne shi yasa ma take dalala hmm, za ta cire ijmal to in ya zamanto ba a bata ba a bata ta'min ba kaga la zalal ijmal qa'iman to su kuma su ibn al-hajib suka ce a'a in aka samu siga guda ɗaya da take hukunta wannan da take hukunta sihhatil kalam alaihi wannan ya wannan ad-darurar taqdir din ya izu sai ya zamanto bayanin wanne ake nufi wace siga ce wani takdiri ne za a yi to yana buƙatar bayani saboda haka ijmal yana nan a gani wai yakunu mujmalan bayyanaha ha mujmalan bainaha yata'ayyanu bil qarina na'am mu karasa tonan al-mafhum wannan shi ne dalalatul iqtiba matsala biyu ce ta dalalatul iqtiba cewa ta ummu da kuma al-mafhum mafhumul mukhalafa da kuma mafhumul muwafaqa shi ma ya ummu na'am uh, faɗinsa da ya ce ka za ka mafhumun ya zuwa ƙarshen magana cewa babu saɓani a mazhabarsa a cikin gamewar lafazin a cikin gamewar mafhum muwafaqatan kana aw mukhalafa mafhumin dai ya kasance mafhumul muwafaka ne ko mafhumul mukhalafa qawluhu ta'ala da haka fadin Allah ta'ala fala taqul lahumā uffin wannan amun ne to ya lafazi ne mai gamewa cikin haramta dukkan nau'in aza wannan shine misalin wani mafum. Falata taqul lahumu wani mafhum ne wannan muwafaqa mafhumul muwafaqa shine al'aulawi. in an ce falata taqul lahumu uffin babu aula fala tadribhuma to amma kasancewar wannan abinda aka an yi nasi akan sa abinda aka fahimta shine kullu anwa'il adha to kaga umumin yazo dukkan nau'in cutarwa ya shiga ciki na'am da kuma faɗin Allah ta'ala inna ladina ya kuluna amwalar yatama kaga ya kuluna aka ce ko mm. amun fi jami'il itlafat to shi ma wannan mafhumul muwafaka ne ko mukhalafa muwafaka ne eh, da an hana ci to saboda haka dukkan yadda zaka salwantar da dukiyar maraya ma an hana mm. musawi kenan eh al-musawi shi kuma wancan na farko al-aulawi na'am وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم هكذا ما فتنس صلى taurin bashin wanda ba alganiyu ba falaisa bi zulmin wannan ba zalunci bane wato kaga a wannan mafhumul mukhalafa ne ko muwafaqa mukhalafa matlul ghani saboda haka wannan yufhamu minhu matlu ghairihi matlu ghairil ghani to ghairul gani dinnan wannan lafazi ne am hmm. da haka lafazi da yake duni akan mafhumul muwafaqa da kuma mafhumul mukhalafa ya zamanto ami a cikinsu da wasitar amma urfu rawasidar a al'adance ba a yare ba a cikin mafhumul muwafaqa wannan bi wasitatul urf a mafhumul muwafaqa da kuma da wasitar tunani na hankali a mafhumul mukhalafa to nace in ji shi Sheikh Al-Amin kenan mazhabar subki cewa wato cewa dalalatul ittiba ba am bace

faɗin al’ulbe ce a amma fi’il mawi ne fa’ilinsa jullus salafi eh, maf'ulinsa an shafe shi wa abinda ake kaddarawa eh, walmuktabi a ammahu a amma jullus salafi ai a ammahu jullus salafi a wannan ko kuma wannan ko kuma a ce an yi an yi eh, ishtigali ba wal muqtadi a amma jullas salafi sai a ce a amma al muqtadi a amma jullus salafi a da fi'ili eh, fi'ili ne ai dama a amma to ai eh, a'a ya zama ya zama fi'ili din dai a amma wato al muqtadi yana nan a maf'ulin sa amma fa'ilinsa mahdhuf amma shi da yace a ammahu al-muqtadi a ammahu jullu salafi ya mai da al-muqtadi mubtada a ammahu kuma shine khabar din don eh. yace in aka dauke shi a ishtigali zai yi a amma al-muqtadi a ammahu a amma al-muqtadi a amma jullu salafi ko da ke shi din ma dai sai an sai an kawo maf'ulin sai an kawo damirin dai eh eh eh to ai rigimar akan al-maf'ul din ne maf'ul din ne me yi masa me masa nasba a amma a gani sai ka kaddara tunda ai ba zai bai irabin ba zai bayyana ba tunda manqus ne eh. na'am wa qawl al-mu'allif fadin mu'allif da yace bila mukhtalafi ai ba tare da sabani ba kamar yadda ya tabbatar a cikin sharhi tare da cewa fa al ya bayyana balo-balo cewa baya gamewa ya gina wannan ne akan mazhabarsa akan cewa al'umum a lafuzza ne kawai wannan ita ce mazhabar ghazali saboda haka a cikin a cikin dalala babu mafhum a cikin mafhum babu babu am a cikin mafhum babu am saboda min awaridul alfaz min awa abu ne wanda yake na sifar lafazi ne amma abin da yake ka ɗauka shi da mafhum ta za a yi lafazi ya taimake ka wajen ka ce wannan amu ne shi ne masabar ghazali eh, na'am eh shafi'i ne eh hmm. na'am wal mutamassaku bil mafhumi mutamassakun bi sukut <laughs> wala ya ummu duk wanda ya riko da ya yi ruko da kawaici ne cewa kawaici ba zai game ba eh? ka ce menene da al-mafhum shine dalalatul lafzi fi muhallin mahallin nutqi bihi abinda aka yi sukuti a kansa abinda saboda haka in ka ce za ka yi riko da almafhum ka yi riko da abinda aka yi shiru a kansa ne ta yi abinda ya shiru a kansa shi yake nufi ta yi ba shi ake nufi ba fala ya umu don haka ba zai game ba <laughs> alhamdulillah to subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu